'yar shagwaba yarinya 'yar shagwaba Ina da na ba kai buki ba duk wani gutun gwila a garin nan kai kake hada mana ba ni bane kai na munafiki da zamu sai ka je ka fada ka ka ba da labari ba ni bane duk wani munafunci kai ne ai na ga ka taka shi zaka yi a cikin wannan ƙasa wallahi kashi car takalmin nan Ya Allah shi je na ku ya kuri cire tu cire cire na cire cire cire wani cire yi a ciki na yi cire takalmin cire yi fareti fareti na fareti yi fareti ina ina ina ba shi za ka yi daidai ya rike kafa fareti zan yi duk wani munafurci shi ne shi yake mana munafurci duk abin da zamu yi a garin na sai ka je ka bada labari ka ce ga abin da ya faru sai ne ba abokin ka ne eh to abokin ka zura mai da zura mai baka dariya islaize na wanyan india aka yi ba abu gobe ma ya saki baka san gobe ce ya gode ba na gode na gode na gode ba dariya ba dariya wa ya ce ka dinga yi mana munafurci duk wani munafurci-munafurci, duk abin da za mu kai ne mai zuwa ka je ka faɗa na daina kabar ta rike ki je na amma sai yanda da kai ka fito da kuma ka koma ka kace shi sai ka kai abu yanzu ta zan kamo wannan ni dai ka kamo ba ruwa na Au. Ya ƙi kamuwa. Ai dai ga na san na ga shi ya tafi. To ai wannan abu duk zafin nama na biki a ganga ne wani wup ya tashi. To ina igiyan jikinka. To abu igiya kuma me amfanin ta ma bayan ba a kama shi ba gata? Ai dai zuwa za mu yi ga wani can a ƙarƙashin mota. Mu je mu in baka kama shi ba wallahi kai dan daure ka zama akuya. Ni za ki daure zama akuya? Zan ma kama mu je. da in kama da in kama ai kana sane ka bar shi ya tafi wallahi abu ya gudu waye ce to ka bar su su ah, tafi abu yanzu ne ki sawa eh ba ka so ya to waye ce ka bar su su tafi Awa, abu eh. Ile ba. To ke ce ame. Eh. eh. Abu da Allah au. Wani ka ce me. Eh. To ka ke cewa me. Awa eh. au. Eh. To ka dinga sauri. Wannan ade kuka akuya ke yi ba shi ba na tinkiya da aka yi. Na tinkiya? Wannan na shanu ne. <laughs> To, ki gwada mun. A ni ne ba ni ba. Ba haka ba ne. Allah yana fasa auren gidin da abu Allah eh, eh, eh, Allah daga na haka ban inna yana kai ka. Gun inna. Ah, to ba wuce ka dinga kukan. Kukan tinkiya. Go go go go go. Ai wani. babu kowa kai cikin talatainin daren nan fito fito fito fito inna lillahi wa inna fito me fito da kai cikin talatainin daren nan bisa wallahi kashi nake ji ka kashi ban yadda da kai ba dan shaye shaye ne kai ka gane obisa wannan fa gidan mu ne in ji uban waye ban san ka bane a garin kuma kashi nake ji ina jin zawayi ba na son tashi baba bagota yasa na fito nan je dan yi bayan gida idan kashi kake ji gidanku babu babu babu gurin toilet inda zaka yi bayan gida ba na son tashi ta amma gidan nan naku a ce ba inda zaka cewa ya kai kashi wallahi ofisa babu fito wari me na ji haka gurnet gwar gurnet kutumar ubanta ai ka rube wannan wannan ai sai ka kumbura ni tun farko sai da na gaya ma ofisa da ka kyale na da ba hawa. ta ci ai ka rube shege ah, wannan bai sai kumbura min ciki wannan layar dai malam yashe in na ta a tirke shanunmu wannan yarinyar har abada ta zama tawa in hada da kashin shanu ne ko me ma eh, kashin shanu saboda haka insha Allah wallahi yarinyar nan babu ita shi yanzu na fara aiki bismillah ina zan samu shanu kashi sabo Yau, wa a raduga sabo tsoro nake fakar wani ya zo nan gurin ya gani ya zo ton. Mm. a rauni na kara bismillah abu mai kanina kunne abina a kurin inna ma da shek ba alhamdulillah au me kanina kai an shefa asiri gaskiya ne wato kana ji ita rayuwar nan da ka gani wufulan wufulan komai a hankali ake ji yaloman duk abin da zamu ka daina shiga tsari dole in nuna maka ka hankali amma bismillah bismillah a nan nake so a aje mu wannan tabarma a cikin rana za ki fada tawaga ta za ta tare hanya ce fa ya hanya kai yalo dan gida yana cewa ka aje anan kana tsaya kana jayayya da shi yarima guda akan hanya kuma ce cin cin fuda mana kana da problem hanyar da hanyar da garin dubba namu bane yaro ya ta wurin kai ka zo ka samu shi yasa ba kawai bai iya samun guri kana ganin shi kamar karas bismillah bismillah gaskiya ce da sai na faɗa gaskiyar ka za ta kashe ka za ta ma illa Allah Allah ya bani gari lafiya kai Allah muna ka Allah Allah kai ne Allah Allah kai ne mai kashewa da raya Allah ka bani gari lafiya Allah kai Allah Allah ba amin ba Wani wannan bayan me yake nufi da ni bakin ciki wato kai bakin cikin ka saboda zan gaji dan nan zan gaji tsohon nan shine zaka zo ka mun murdiya to baka isa ba wallahi na sha tabara na sha yasin kullun sai na sha ruwan rubutu kai so kake tafi dama mutum bai da lafiya ba za ka mai addu'a ba kai in lokacin sa ya iya tafi mana me za a fasa <laughs> mutuwa ko hisabi kai ana ji faɗin gyana dala fa ta karye ta sauko ba dala ta sauko kayan abinci suna nan a yanda suke ba sauko ba kai wahalar da ake sha ba ta sa yarinyar nan ta ajiye kuɗi a can gudun wannan masifaffiyar yarinyar wannan yan balakin na ji wani danko da taimun a bayana shi ce na kawo ba wannan wanda ranar na ajiye dubu ɗaya suka dinga zuwa suna ɗauka ina ɗana musu dan wani eh. su ne a can wurin ga kararren zuwa zan faɗa musu shi faɗa musu zaki hmm. aiko mu je a nan ta min shi har yanzu ina jin zafin gun a da za a yi maganin ta a garin nan sai an yi gaskiya da da hukuma za mu haɗa su ko kuma ma a yi bafin ƙarfin mu mun mai gari za mu K2K Special Popcorn Hmm. ke ketuke? Magwaran daɗi. Allahu Akbar. Kar ku bari a baku labari. Rigijibjib. ke hmm. Ketuke. Yana da daɗi sosai. Yana da ɗanɗano. Makurar daɗi ne. Abin da yake faranta min rai a kodayaushe ke-tuke Special popcorn. Car.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 bayan kasuwan ɗan suleka sai kun zo gugugun ketuke yana da daɗi sosai kal ku bari a baku labari kuma ku zo ku ɗanɗana mm. K2K Special Popcorn. Lallai na yadda gugurin K2K makurar daɗi ne masu buƙatarsa ku nemi mu a lambar waya kamar haka. K2K Special Popcorn. ‘Yan shagwaba, ‘yan